This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 16, 22 da kuma mita 25 daga nan birnin Washington DC. Ana iya kama mu a jamhuriyar Nijar a gidajen rediyon amfani, fara'a, sarauniya, nomad, dalol da kuma niya. ko kuma a kama mu a duk lokacin da ake bukata a yanar gizo ta intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Mai sauraro Assalamu alaikum Usman Kabara ne tare da Ibrahim Jarmai daga nan sashen Hausa na murya Amurka muke fatan kun wuni lafiya sannan kuma kafin mu yi nisa bari mu ji kanin labarin da duniyar take ciki. mai zanen barkwancin nan na eh, da ya zana hoton annabi muhammadu a mujallar faransa charlie hebdo wanda aka auna a wani harbin da aka yi a watan janairu ya ce zai daina wa mujallar aiki yau talata 'yan yakin sa kai na 'yan shi'a suka eh, taru a wajen birnin ramadi na ƙasar iraq kafin a kai samamin sake kwato birnin daga hannun 'yan kungiyar isis an shirya a makon gobe za a fara shari'ar wani ɗan jarida ba amurki da ake da aka garkame a wani gidan yari a kasar iran na kusan shekara guda bisa caje-cajen da suka hada da na leƙen asiri To haka yake wace wainar kuma ake toyawa game da zaben shugaban majalisar dattawa a Najeriya? Idan an ɗauki jihar agadas mutum ashirin suka kamu an samu rasuwa mutum guda. Idan aka ɗauki jihar wato Difa mutum guda ya kamu amma ba a samu rasuwa ba a jihar Difa. To me ake ciki ne game da cutar sankarau na jamhuriyar Nijar shine muka ji sai kuma a maganar zaɓe na Najeriya na shugaban majalisa. mu mutanen north central gaba daya yadda muka fita ɗari bisa ɗari muka marawa shi eh, president eh, Muhammad buhari wannan ya nuna cewa for the first time north central mun fita da murya daya mun goyi bayan wannan party Tokar a manta bayan wannan akwai shirin noma tushen arziki na Halima Jimrau amma yanzu ga cikakkun labarin duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labarin. Mai zanen barkwancin nan na mujallar Charlie Hebdo wanda ya eh, zana annabi Muhammad wanda musulmi suka yi ban gaskiya da shi ya ce zai bar aiki. mai zanen uh, renal luisa wanda aka fi sani da luz ya faɗa wa mujallar liberation yau talata cewar ba zai ci gaba da ɗaukar nauyin yi wa mujallar zane ba saboda gajiya da kuma ƙaramcin ma'aikata ya kuma ce tun daga lokacin da aka kai hari ya yi zanen barkwanci akan bangon mujallar da dama domin babu wanda zai yi zanen yanzu haka luisa kuma da sauran ma'aikatansa na mujallar sun sake 'yan sanda ke ba su kariya To yau talata 'yan shi'a sun yo dandazo a kofar shiga birnin Ramadi a kasar Iraki a kokarin yiwuwar sake kwato lardin ambar daga hannun 'yan yakin sa kai a kungiyar Islamic State. samamin da za a kai tare da sojojin gwamnati zai yi kama da na sojojin saukan lema waɗanda suka taimaka wajen kwato birnin Tikrit a watan jiya. wancan kokari da ya dakatar da yunkurin na kungiyar da take yi na zuwa babban birnin bagadaza daga arewaci sa'annan yanzu kuma sun mai da hankali wajen hana 'yan tawayen dannawa zuwa cikin birnin daga yammacin kasar yau talata ma'aikatar tsaron iraki ta saki wani faifan bidiyo da ya nuna cewa ya nuna yadda ake ceto ko kuma aka ceci wasu sojoji guda 28 bayan 'yan kungiyar islamic state sun mamaye garin ramadi a wannan dauki ba daɗi da aka yau kwanaki ana tafkawa wanda sojojin iraki suka gudu daga baya haka kuma ya ƙara cewa firaministan ƙasar wato haidar al'abadi ya nemi taimakon 'yan yakin na sa kai jiya talata fadar shugaban amurka a white house kenan ta ce shugaba obama yana samun bayanai akai-akai dangane da abin da ake ciki haka kuma kakakin fadar white house eric schultz ya jaddada neman goyon bayan amurka da na 'yan iraki da suke fafatawa game da yadda ake kokarin shiga birnin ya ce tun ranar lahadi hare-haren jiya na jiragen sama ya nuna kasashen kawance guda takwas sun auna birnin a zaman da ya ce wannan wannan shine halin da ake ciki na hare-hare a 32 da kusan makonni uku kenan da suka shige to jama'a kuna sauraron labarin ne daga nan sashen hausa na muryar amurka daga birnin washington dc wani ɗan jaridar amurka da aka tsare a ƙasar iran kusan shekara guda da ake tuhumarsa da leƙen asiri zai halatta a kotu sati mai zuwa kafar jallancin labarai ta faransa ta ruwaito lauyan shi yana cewa rezen zai zo tare da matarsa da kuma wani wanda aka tsare su tare a watan yuli da ya gabata a tehran kuma idan akwai isasshen lokaci za a iya yi shari'ar ga baki daya gwamnatin amurka da kungiyar kare hakkin labarai da jaridar washington post sun soki lamirin ci gaba da tsare rezen wanda ya hada da tsare shi har na tsawon wata tara ba tare da an yi masa shari'a ba iyalin shi da babban editan jaridar washington post sun bayyana irin tsauraran matakan da aka sa na hana shi ganawa da lauyan shi yau talata wata kotu a birnin kabul kasar afghanistan ta yanke wa wasu jami'an 'yan sanda guda goma sha daya ciki har da shugaban 'yan sandan gunduma hukuncin daurin shekara daya a gidan wakafi a yayin da aka sallami guda takwas a saboda aka sami wasu guda takwas da lakaɗawa wata mata duka da har wasu suka ce 'yan banga sun zo na birnin kabul a farkon wannan shekarar alkalin kotun ya samu jami'an 'yan sanda da laifin watsi da aikinsu na kare wannan mace mai suna furukunda daga mummunan harin da aka kai mata ranar 19 ga watan maris bisa yaya ta jita-jitar cewa ta karya kuma da wulakanta alkur'ani mai tsarki wanda hakan ya ja har shi sanadiyar ta hoton bidiyo da aka dauka a wayar salula ya nuna mutanen suna dukan wannan mace da je huta daga kan wani gini sannan suka taka ta da mota kafin su kai su ja gawarta a birnin kabul su kona ta sa'annan suka ce gawar ita kanta ba za su binne ba sai dai konawar wannan hari ya haddasa zanga-zanga a da bacin rai a garin afghanistan ciki har da 'yan mutanen da suke rajin kare 'yancin bil'adama haka kuma shugaba ashraf gani da kuma 'yan majalisar ɗinkin duniya sun nuna ɓacin ransu farar hula talatin da jami'an 'yan sanda guda goma sha tara ne aka kama aka kuma caje su da aikata mummunan wannan laifi sannan kuma da ɗaukar doka a hannunsu sannan sun ɗauke su a matsayin wanda suka aikata mummunan aiki majalisar ɗinkin duniya tana ƙara ƙaimin matsin lamba akan gwamnatocin ƙasashen kudu maso gabashin asiya da suke ɗari-ɗarin ceton 'yan gudun hijira eh, da bakin haure da suka rasa mafita a teku bayan da aka kai samami a kan masu fasakorin mutane wata sanarwar haɗin gwiwa da ƙawancin ƙungiyoyin majalisar ɗinkin duniya da ta gabatar a yau talata kai tsaye ta yi kira ga shugabannin ƙasashen indonesia da malaysia da kuma thailand da su yi wa Allah su canza manufofinsu su ceci waɗannan bayan Allah. Ƙasashen duniya sun caceki waɗannan ƙasashe guda uku a eh, saboda sun hana jiragen ruwa ko kuma kwale-kwalen eh, da suke jigilar 'yan gudun hijirar shiga ƙasashensu. Bisa tsaron cewa ƙasashen za su fuskanci yawan 'yan gudun hijira eh, idan suka bari 'yan gudun hijira suka shiga ƙasashensu Um, gudun 'yan gudun hijira kasashensu bangladesh da boma sun eh, a cikin mako guda an ceci sun ceci kusan mutane dubu uku ko kuma sun samu damar yin iyo zuwa gabar teku. To labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shin wace waina ake toyawa ne game da zaben shugaban majalisar dattawan Najeriya ga Hassan Maina Kaina daga birnin Abuja. a yanzu north east ba su ne suna da eh, justice of the federation ba to da national secretary na party saboda haka suna da wannan manyan matsayi guda biyu idan ana so a yi balance wato a yi adalci ya kamata north central ne a takaice dai in ka duba performance na yadda mu mutanen north central gaba daya yadda muka fita ɗari bisa ɗari muka marawa shi eh, president eh, muhammad buhari wannan ya nuna cewa for the first time north central mun fita da murya daya mun goyi bayan wannan party na ban ga wani wanda ya cancanta ya samu wannan matsayi na senate president da ya fi senator george akume ba shi ne leader na minority a duk sauran kasashen eh, eh, kasashen duniya inda party mai minority ta ci zaɓe kuma ta zama ita ce leading party automatically ya shi minority leader zai zama leader na wannan eh, senate idan ana so a yi adalci a wannan maganar shugabanci na senate president president ba zone da ta cancanta ta samu kamar north central sai dai kuma tsohon gwamnan jihar yobe sanata bukar abba ibrahim ya ce bai ma kamata uwar jam'iyyar apc ta saba ki wurin zaben shugabanni a majalisar ba majalisar ne na hausa da na ba yara ba ne ba za ka yasa wani zai zauna ya ce ku dauki wani ya zama kaza ka dauki wani ya zama kaza amma sun ba da shawara ba laifi amma dai yawanci shawara nasu ba dauka za a yi ba za a yi amfani da su ba ina wani mu zauna duba ga wanda ya dace da zama conference president da sauran offices na cika haka din yafi ganin yadda ko kawai na dan mukamai a majalisar tarayyar ke ƙara yin zafi daya daga cikin kusoshin jam'iyyar na ƙasa injiniya buba galadima ya ce kusan a iya cewa a makaro ni da ana waso ne ai tun kafin ai ma zaɓuɓɓuka na kowanne da jam'iyya ta fito da tsari Allah ya ba mu gwamnati abu kaza zai fito a go kaza to a gani na mun yi sake a jam'iyya har aka yi zaɓuɓɓuka kuma bayan an yi zaɓuɓɓuka ba mu fito da wannan tsari ba na da mukamai illa iyaka mu ro Allah ya ba mu fahimta ya ba mu haɗin kai da zumma cewa kada fa baki ɗaya mu rasa mukamin nan waɗansu su ɗauka a banza a rasa. Ita dai jam'iyyar APC ba ta da rinjayen kashi biyu bisa uku na sanatoci ɗari da tara don tana da guda sittin ne yayin da PDP ke da guda arba'in da tara. Saboda haka duk wanda zai zama shugaban majalisar dattawan Najeriya na da buƙatar ƙuri'u hamsin da shida ne kacal. Ganin yadda APC ke kwangaba baya wurin haskawa 'ya'yanta wanda za a zaɓa na tambayi yi sanata bukar abba ibrahim shin ko baya tsoron ayi barasuwa kowa ma rasa a ba na jin tsoron haka in allah ya yadda kamun ranar shida na wannan wurin mai zuwa jun kenan sati daya kenan bayan an rantsar da shugaban kasa janar muhammadu buhari da gwamnoni a lokacin da aka yi inaugurati nasu gaba daya a majalisa da za su fita mutum daya a senate mutum daya a house su zama senate president da speaker sanata bukar abba ibrahim kenan hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja

to sai kuma mu tafi jamhuriyar Nijar mu ji shin me ake ciki ne game da cutar sankarau wanda take ta halaka bayan Allah ga Mustapha Kadi shugaban kungiyar rajin kare muradun fararen hula a kasar Nijar minista na lahiya a niger mun kire shi ba mu same shi ba kuma kakakin mu wanda ke maradi Shehu Mani ya tuntube shi lokacin da shi a Kornaka ya bada bayani bisa kan ya yi nisa bai bada wata bayani bisa ba to za ku iya bamu eh, albarkacin bakin ku to sanin kowa ne wato ciwo na dan sankarau wanda ya bayyana a jamhuriyar niger yau dai mun shiga cikin wata ana iya cewa na hudu tunda tun watan janvier ɗai ga watan janvier aka soma wato ganin wannan ciwo to idan aka ɗauka kawa ɗai ga watan janvier zuwa sha ɗai ga watan mayu na wannan shekara wato an samu kawa district kawa district sanitaire inda ake iya cewa kawa manyan-manyan eh, kawa likitoci na cikin kawa yankuna namu ko ana iya cewa ma da gunduma wajen guda goma aka keɓe waɗanda ake cewa ciwon ya shiga sosai da sosai ne kawa eh, idan an ɗauki birnin Yamai akwai arandisuma na farko na Yamai akwai na bi akwai na uku akwai na hudu har ma arandisuma na biyar kenan wato birnin Yamai gaba ɗaya ana iya cewa yana cikin wato eh, jahohin da suka kamu da wannan ciwon sankaro wasu idan aka hita birnin Yamai da kwai dogon duci da kwai gaya da kwai eh, doso da kwai kolo kuma akwai walam walam wato cikin jiha Delivery ne. To banci haka nan wato waɗanda ake ma kenan kawa district waɗanda ana iya cewa district an epidemic. To akwai kuma district waɗanda su kuma suna cikin alert. Kenan kawa ciwon ya shiga amma ba a iya cewa suna cikin epidemic. Shine akwai kawa cikin jiha Agadas eh, akwai Agadas da kanta akwai wato gunduma Ilela akwai gunduma Tera akwai gunduma Filinge akwai gunduma baboy kenan kawa birnin bayero mhm. wanzu idan aka ce a yi kawa jimilla hakan ga to sai a ce kawa jiha-jiha na, na, mhm. idan an ɗauki jiha agadas mutum ashirin suka kamu an samu rasuwa mutum guda idan aka ɗauki jiha wato difa mutum guda ya kamu amma ba a samu rasuwa ba a jihar difa can wato gabas ga jamhuriyar Nijar. Idan aka ɗauki jihar Doso, wato an samu mutum ɗari takwas da sittin da bakwai da suka kamu da ciwon ɗan sankarau. Kuma an samu rasuwa mutum tamanin da shidda. Wato idan an ɗauki jihar Maraɗi, wato mutum ɗari da tamanin suka kamu, an samu rasuwa mutum ashirin ba ɗai. Idan aka ɗauki kawai jihar nyamai kenan kafital ta nyamai an samu mutum dubu hudu da arba'in da hudu waɗanda suka kamu da ciwon ɗan sankarau wato an samu rasuwa mutum ɗari biyu da ashirin da biyar idan aka ɗauki jihar tawa mutum ɗari da tamanin da goma sha ɗaya suka kamu an samu rasuwa mutum goma sha shida idan aka ɗauki jihar tilibiri mutum ɗari bakwai da biyar suka kamu an samu rasuwa mutum sittin da biyar idan aka ɗauki jihar damagaram magaram an samu mutum arba'in da ɗaya da suka kamu an samu rasuwa mutum hudu kenan jamila gaba ɗaya sai a ce a yanzu abin da aka samu kawa uh, ɗaya ga watan janvier zuwa sha ɗaya ga watan mayu mutum dubu shida da arba'in da tara suka kamu da ciwon ɗan sankaro su kuma mutum ɗari hudu da goma sha shida suka riga mu gidan gaskiya to yanzu eh, wannan bayanin ake iya badawa sai cewa da a yanzu ana nan ana ta kokowar a samu aima al'umma wato eh, shaushawa ana nan dai ana ta kokowa mu kan kanmu mun kawo wato shaushawa a cikin gidajen kaso ka na farko mun yi shaushawa eh, kungiyarmu eh, da abokan hudda wato kawar gidan kason yamai mun yi shaushawa gidan kason agadas mun yi shaushawa gidan kason maradi kuma duka gidan kasan da adda kai maraɗi muna nan da abokan tahiya da abokan hudda muna nan muna kai musu shaushawa to wanzu nan ga a fuskar gwamnati sai a ce abin da aka sama gaba shine a samu kawai a yi ma yara kankana shaushawa kawai yaro mai shekara bui zuwa shekara goma sha hudu domin an ga waɗannan kankanan yara su ne wato wannan ciwon ɗan sankarau yake kashi kwarai da gaske. Sabo wanda ya bayyana mm-hmm. shine kuma an fara samun halatti zawa suna kamuwa da wannan ciwo kuma ciwon yana kashe su. Ya kasance cankin tahinan. Amin shatan zamani amin. Ya kasance cankin tahinan. Amin shatan zamani amin Allah karɓi du'a. Ya kasance cankin tahinan. To Allah ubangiji ya kare mu da lafiya gaba ɗaya al'umma sai kuma mu je ga maganar uh, noma tushen arziki shirin Halima Jumrau. Jama'a masu sauraron mu da wannan maraicen talata assalamu alaikum barka da warhaka kuma barka da sake haduwa da ku ta cikin wani sabon shirin noma tushen arziki. To yau ma dai na sake komawa promcom mai karhi wato kungiyar nan mai zaman kanta wadda idan kun tuna a kwanakin baya can ta shirya ranar manoma a bagwai jihar Kano wadda kuma gwamnatin kasar Ingila ke taimaka ma da kuɗaɗe. domin ta gudanar da ayyukanta na tallafa ma manoma su ci amfanin nomansu ta hanyar haɓaka musu amfanin gona da kuma haɗaɗa musu kasuwannin yankunan karkara da bunƙasa musu su. To a yau na sake komawa ga Promcom mai ƙarhi ne saboda 'yan makonnin baya aka yi wani babban taron tantance makomar noma a Brussels ko Bruxelles babban birnin ƙasar Belgium ko Belgique. Kuma daga cikin waɗanda suka samu goron gayyatar halartar babban taron hadda Abdulrahman ɗan baba. jami'i mai ba da shawara a kungiyar promcom mai karhi na tattauna da shi akan babban taron na brussels ko bruxelles me ya gani kuma me ya koma da shi najeriya domin amfanin manoma to sai dai tambaya ta ta farko na yi ta ne akan ko a baya bayan nan akwai wani sabon ci gaba ko wasu sabbin dabarun noman da aka samu eto eh alhamdulillah zuwa yanzu dai ah, akwai abubuwan ci gaba da yawa da suka samu ta fannin tun daga dabarun noman da kuma iraruka wanda yake saboda yanayin da duniya ke canzawa dole mu ma mu canza eh, game da yanayi din kin ga musamman yanzu haka akwai wata cibiya a jami'ar bayero ta kano wanda da ba ta eh, center for dryland agriculture kamar bincike suke yi yadda zai dace da kasashe wanda yake suke fama da ko sahara ko rashin ruwa da isasshe to kin ga da duk ba waɗannan ba wannan cibiyar amma ganin yanayin yadda duniya ke canzawa ana samun sauyin yanayi eh, sai a ga ya dace gaskiya a kirkiro da wannan cibiya kuma suna kokari eh, ta wannan cibiya za ka iya samun dabaru wanda za a yi noma ko da a ce ruwan sama baya kaiwa kadilan ne da burburu mm. irin waɗannan mm. sannan kuma za ga akwai irarika da ake bullo da su wanda zai dace da wannan yanayi saboda juyin da aka samu muka samu kanmu a ciki inda aka saba samun ruwan sama a da yanzu ba shi ne ba bi yawancin inda ka sani da mu ne yanzu sun zama sun zama tuddai sun zama fako saboda haka dole ne mu juya da yanayin ya juya ta fannin irarika ne yanzu ga irarika nan da yawa wanda yake suna zuwa da wuri akwai irarukan da aka kirkiro su yan shekarun nan ba da yawa ba da suka wuce wanda suna jura fari suna jura rashin isasshen ruwa suna zuwa da wuri sannan kuma za a iya aje su su daɗe ba tare da sun lalace ba wanda mm. yake duk da ba waɗannan dabarbarin saboda suna nan sai dai yawancin masu bincike suna ƙoƙarin su inda ake samun wani lokaci matsala yadda za a gabatar da ainihin sakamakon waɗannan bincike zuwa ga ainihin masu amfani da su wato eh, su ne manoma wanda yake dole eh, abunan nan eh, kungiyoyi masu zaman kansu gwamnati da kuma su kansu masu businessmen wanda suke harkan a nan aikin gona suke cin abinci dole a haɗa hannu inda za a sadar da irin waɗannan dabaru ga manoma saboda ci gabanmu. Yawwa, duk wannan bayani da kai Abdul abin da ya haihar da wannan abu abin da ya zaburar ma da masana suka shiga irin bincike-binciken nan shine wannan al'amari da Allah ya kawo mu ciki wato dumamar yanayi da kuma canjin yanayi da farko farko ana yawa manoma bayani kamar ba sa yarda da cewa akwai wannan canjin yanayi a ganin ka yanzu manoma sun yarda da cewa wannan al'amari na faruwa kuma suna ganin abin a zahiri sun yarda kwarai da yake mu koyaushe mu manoman nan sune abokan abokan mu muna ji daga gare su kuma muna gani kuma suna yawan tambaya shin yanzu malam yanda yanayin ya canza kun ga da a wannan wurin mun saba yin shinkafa ne amma yanzu ga nan in ka sa mata shinkafa bayan da za a yi ta yi sai dai ka sa mata abin da eh, amfanin gona na tudu sannan nan wurin za ka ga malam da tun daga watan hudu ake fara ruwa mu ne za mu shiga cikin ruwa har zuwa watan goma amma yanzu an samu ne ruwan ya zo cikin watan biyar ƙarshen shi kuma kashin watan goma ya ɗauke shin malam ya za a yi mu sami ilalikan da za su dace manoma yanzu sun farga su ne ma suke tambayan shin yaya za a yi kuma akwai wasu dabaru kamar da ka tambaya akwai wasu dabaru ko kuma akwai wasu ilalika wanda za su dace da wannan juyin yanayi saboda sun gano cewa waɗanda suka saba da su daɗin yanzu in suka ce su ne za su yi to ba za su samu amfanin da suke samu a da ba mm-hmm. in sun yi din yadda suka saba samu ba zai yiwu ba za su samu ba saboda haka manoma gaskiya sun farga kuma shi yasa nake cewa ya kamata duka masu ruwa da tsaki a fannin noma ɗin ya kamata a haɗa ƙarfi da ƙarfi a rika da dabarun da ake da su yanzu na wanda za su dace da irin yanayin da muka samu kanmu saboda kuma manoman su rika faɗaka suna amfana da su. Kash karamcin lokaci ya hana mu shiga batun babban taron da Abdulrahman dan baba ya halarta a ƙasar Belgium ko Belgique. ku bi mu bashi har zuwa rana ya tau da izinin Allah. Yanzu a madadin Abdulrahman dan baba jami'i mai ba da shawara a kungiyar Promcom mai ƙarhi da mai haɗa mana sauti Judy Leathers Gresham ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. To amma tun da masu iya magana na cewa ba a sallama a maraya nan gaba kaɗan kuma ni da Jamila Kabiru fage za mu sake haɗuwa da ku a cikin shirin yau da gobe. So ai na zaci Halima Sallama zaki in ce za fa ki dawo yau da gobe kar ki manta. To sai kuma a gyara zama a saurari sakonnin da kuke aiko mana amma ta hanyar email. To za mu fara ne da wasiƙar Yakuji Ahmadu Abacha a can Macina jihar Yobe. Ta rubuto tana cewa a gaskiya cafke wasu a zaluman mutane 'yan mafiya kungiyar asiri da jami'an tsanan najeriya suka yi abin ya-bawa ne kwarai da gaske muna kira ga mahukuntan najeriya da su wa waɗannan azalaman hukunci mai tsananin gaske don ya zama darasi ga masu aikata munanan ta'asa a cikin ƙasarmu najeriya shi kuma isa mai kati a gashuwa ya rubuto ne yana cewa assalamu alaikum voa hausa Allah ya sa taron da shugabannin ƙasashen Afirka ta yamma ECOWAS ke yi a ƙasar Ghana a kan matsalar tsaro da yadda za a tarawa yankin kuɗi don tunƙara annobar zazzabin Ebola kwalliya ta biya kuɗin sabulu. haka shi ma hamza galadima birnin kabi ya rubuto ne yana cewa taron da kungiyar ecowas ke yi a ghana dangane da matsalar boko haram allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu Assalamu alaikum VOA Hausa, don Allah ku bani dama na yi kira ga 'yan majalisar Najeriya sababbi da tsofaffi da siwa Allah siwa annabi da su duba cancanta da kuma ƙurewa wajen zaben shugabannin da za su jagorance su. Wannan ra'ayi ya fito ne daga Salim Abubakar Imam Jangar. Daga ƙarshe sai ra'ayin Usman Shitu Mahuta. wanda ke jami'ar Usman ɗan fodiyo da ke Sokoto. Ya ce hakika matakin da jami'an tsaro na yaƙi da ta'addanci a jamhuriyar Nijar suka ɗauka na kame wani mai fafutukar kare hakkin ɗan adam Malam Musa Cangari sakamakon hira da tashar BBC na sashen Faransanci ya yi da shi inda ya bayyana mawuyacin halin da mutane da gwamnati ta kora a yankin tafkin Chadi suka shiga wani abin takaici ne. kuma hakan wani babban koma baya ne ga ci gaban jamhuriyar Nijar. Don haka nake kira ga jami'an tsaro da siwa Allah su sako wannan taliki domin shi ma ɗan ƙasa ne kamar kowa kuma doka ta ba shi damar bayyana ra'ayi da faɗin albarkacin bakinsa ko mun ɗacinta. To haka yake sai kuma mu ce ƙarshen sakonnin kenan da kuke aiko mana sai kuma wani lokaci. Amma kafin mu sallama da ku gaba ɗaya bari mu koma ga Ibrahim Jarmai don jin labarai amma a takaice wannan lokacin. Mai zanen barkwancin nan da ya zana hoton Annabi Muhammadu a mujallar Faransa Charlie Hebdo wanda aka auna a wani harbi da aka yi a watan janairu ya ce zai daina wa majalar aiki yau talata 'yan yakin sa kai na 'yan shi'a suka taru a wajen birnin ramadi na kasar iraki kafin a kai samamin sake kwato birnin daga hannun 'yan kungiyar isis an shirya a makon gobe za a fara shari'ar wani dan jarida ba amurke da aka garkame a wani gidan yari a kasar iran na kusan shekara guda bisa caje-cajen da suka hada da na asiri kafar dillancin labarai ta faransa ta ruwaito lauyan shi yana cewa rezien zai zo tare da matarsa da kuma wani wanda aka tsare su tare a wajen a watan yuli da ya gabata a tehran kuma idan akwai isasshen lokaci za a yi masu shari'ar gabaki daya gwamnatin amurka da kungiyar kare hakkin labarai da 'yan jarida da ta washington post sun soki lamirin ci gaba da tsare rezan wanda ya hada da tsare shi har na tsawon wata daya eh, wata tara ba tare da yin mashi shari'a ba to jarmai kan anan za mu dakatar da kai amma kuma kar a yi nisa da akwatunan rediyo ko da na yi sallama da ku domin halima jimrau da jamila tana nan ko in ce suna nan suna shirin shigowa cikin yau da gobe amma kafin sallama da ku godiya ta musamman ga wacce ta haɗa mana sauti ta kuma bada umarni wato julie Lester's gresham sai kuma ibrahim jarmai wanda ya taya ni gabatarwa injiniyanmu na yau shine john dryden sai kuma usman ahmad kabara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc nake cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa bisala